ka sanar da Abdullahi dan Abbas sanin ma'anonin alkur'ani mai girma wannan ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas cewa wanda ya bar sallah da gangan ba musulmi bane fatawar mu'azu dan jabal shugaban majalisar malamai ta lahira ya za ka samu wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuhsharu mu'azu yawmal qiyamati amama al-ulama ibrat watin idan kiyama ta tsaya za a tada mu'azu dan jabal yana gaba malamai na bin shi baya tsakanin su akwai ratuwa menene ratuwa wasu malamai suka ce mil ɗaya, wasu suka ce kamu ɗaya, wasu suka ce taka daya wasu suka ce gaba daya ko ma dai menene wane ne gaba shine kenan wane ne shugaban malaman lahira shine ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a alamun nasi bil halali wal haram mu'az ibn jabal wanda ya fi kowa sanin halal da haram shine mu'azu dan jabal wannan sahabi fata wannan ita ce fatawarsa wannan ita ce fatawa abdullahi dan mas'ud wanda shine shugaban alalammomi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me mu'azu wato ainihin abdullahi dan mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yaqra alqur'ana gabban tsariyan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibnu ummi abd duk wanda yake so ya karanta alkur'ani madarasa kamin iska ta hura to ya karanta da abdullahi dan mas'ud wannan ita ce fatawar abdullahi dan mas'ud wannan ita ce ainihin fatawar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kuma san wani sahabi guda daya da ya saba wa fatawar wayannan sahabban ba kenan barin sallah ba karamin hatsari bane ba karamin bala'i bane kai ba ma ka bar sallah ba kana ji ana kiran sallah ana jam'i a masallaci ka ki fitowa masallaci ai sallah da kai kai sallah kai kadai a gida wannan ma ba karamin bala'i bane musifa ce ayoyi da yawa na da girma sun nuna cewa idan za a yi sallah a yi sallah a cikin jami Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata warkau marraki Allah واركعوا مع الراكعين salata, ku tsaida sallah, wa'atu zakata, ku ba da زكاة واركعوا مع الراكعين ku yi ruku'u tare da masu ruku'u abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yake cewa man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتكلم في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولا يتدهر أحد فيغسل الدهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل قدوة يكتوها أجرا حسنا ويمهو عنه سيئة ويرفعه بها درجة يتي فقد رأيتنا وما يتكلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فقد كان يؤتى بالرجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف abdullahi dan masauri yake cewa ya ku bayin allah duk mai so ya gamu da allah ranar tashin alkiyama yana musulmi to ya kiyaye wa'annan salloli a duk inda aka kira wa'annan salloli yake cewa domin suna cikin sunnoni na shari'a na annabi ku wayanda allah ya shar'anta masa idan kuka rinka yin sallah a gida kamar yadda wanda ke barin masallaci ke sallah a gida abdullahi dan masauri ya ce da kun bar sunnan annabinku idan kuka bar sunna annabi ku kuma abdullahi dan mas'ud yace kun bata yace mun wayi gari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake barin sallah a jam'i sai munafiki wanda ya shahara da munafurci yace mutum akan zo da shi sai an rike kafadunsa saboda bai da lafiya a tsaye da shi a cikin sahu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashi alkiyama Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata faltaqum qa'ibatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ati qa'ibatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak وليأخذوا أصلحتهم وليأخذوا حفرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أرنا أدايا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم عذا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا kai ku saurara a fagen daga ana karo da arna ana ɗauki ba daɗi ana sara ana suka amma Allah ya ce sallah ita ba za a barta ba idan zai iya yi wa a rabu biyu rabi na fuskanta abokan gaba to sai an yi jami kai idan za a yi jami a fagen daga to a gida ana zaune lafiya nan ya kamata a yi jami ko ba nan ya kamata a yi jami ba kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saboda muhimmancin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya hau kan mimbari yayin musulmai sallah dan su ga yadda ake sallah idan ya zo zai yi sujada sai yawo baya baya ya zo ya sujada a gindin mimbari in ya dago ya sake hawa kan mimbari yana sallah ana kallonsa practically bayan ya gama sai ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sallah da ya koya wa sahabbai sai da ya dauko hannun dama ya dora akan hagu kun san wani abun ban haushi da abun bakin ciki ana ƙaryan malikanci suna cewa su malikawa ne sai ga shi imamu malik ya ruwaito ɗora dama kan hagu shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sunna ta annabawa ya kai makiyin manzo ƙarya kake kai ba ma ba ne, ƙarya kake kai ba malikanci kake yi ba ƙarya kake ƙarya